Bankin Duniya ya nuna cewa raunin da ya faru da Naira ya samo asali ne daga matakin da babban bankin ƙasa ya ɗauka na cire takunkumin kasuwanci a kasuwannin gwamnati, wanda ya nuni da cewa daidaiton farashin kasuwannin musayan kuɗi ya ƙara matsalolin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Rahoton ya ce tun daga wancan lokaci naira ta faɗi daga 473 da kwabo 83 a matsayin canjin dala ɗaya zuwa kusan naira 800 a canjin dala ɗaya a hukumance. A cewar Bankin Duniya, bambancin da ke tsakanin daidaiton da farashin Naira ya yi a hukumance ya kasance ne daga watan Maris na shekara 2020 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2023. Ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce wannan rahoto abin dubawa ne. Bayanin bankin duniya abin mamaki ne ba don komi ba masu saurare da kuma duk wanda yake bibiyan maganganun da hukumar lamuni ta duniya da bankin duniya sukan fitar a game da yadda muke hada-hadan cinikayya da kasashen ƙetare ba za mu manta da cewa sukan matsa a daina samun kasuwa kala biyu akwai ta gwamnati akwai kuma ta gefe an samu gwamnatin da ta zo sa'a ɗaya ta mai da farashin dalan bai ɗaya kuma yanzu a ce suna fitar da bayanin cewa wai naira tana cikin kudade a nahiyar afirka da darajarta ya faɗi warwas inda babban bankin duniya ya bincika duka ƙasashen afirka ba za a ce najeriya ba ne naira ma tana ita ce tafi kowa rashin daraja irin wannan bayanai ba su da daɗin ji Ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya tsokaci yana cewa. Idan muka yi la'akari da haka maza mu gaba wani abu ne can nesa nesa ba. Tun daga kan naira yana wajen naira kamar ɗari biyar da wani abu haka a kasuwa yanzu ana saida shi canji a zuwa dala kusan dubu ɗaya. To kin gan kika ɗauka zaki ga kusan kaso sama da arba'in ɗin ya lalace akan darajar naira. Saboda haka in aka kwatanta da sauran kuɗaɗe na Afirka kamar misali a haɗa shi da sedi na ghana ko a haɗa da sefa na kasashen renon faransa da ke kewaye da najeriya da sauransu sai ki ga darajar naira din ne ya fi kowanne lalacewa a cikinsu domin yanzu sefa ɗaya ma ya fi naira daraja kuma abu ne wanda yake lalata matsalolin tattalin arzikin Najeriya. Shi kuwa Jamilu Muhammad wanda ya ce a matsayinsa na ɗan Najeriya wannan rahoto abin takaici ne. Abin takaici shi ne gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kuɗin ƙasa da ya lalace irin kuɗin Najeriya cikin ƙanƙanin lokaci. To gaskiya wannan abu abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki inda ba Najeriya tana da wasu ginshiƙai na tattalin arziki ba wanda ya iya shanye wannan jijjigan ɗin kuma abu ne wanda zai iya karya tattalin arzikin ƙasa kuma ya karya ƙasan ma da kanta duk da haka abu ne wanda ya nuna cewa tattalin arzikinmu ya samu koma baya Babban bankin duniya ya ba da shawara cewa bankunan ƙasar su ba da dama a yi hada-hadar naira a kan dala da sauran kuɗaɗen duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.